Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 11 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soja da ƙasar Turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi fa bai yi laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine. Sannan za ku ji cewa a karon farko a cikin shekaru 38 matan Iran sun samu damar shiga filin wasa domin kallon kwallon kafa. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ƙungiyoyin kwadago sun ce sun shirya tsaf domin tsinduma cikin yajin aikin sai baba ta gani. har da shugaban kasa ba na samu wutar lantarki ba ruwa ma ba na samu bankuna ba na su yi aiki ba idan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba ta biya mu albashi mafi kankanta dubu talatin wa ma'aikacin najeriya. to za a ji yaushe ne yajin aikin zai kankama. To yayin da za a fara bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata ta duniya a yau Juma'a. kowane waɗanne irin ƙalubale mata ke fuskanta a wasu ƙasashe musamman ma a nahiyar afirka akwai ƙanwata da ta riga ni aure yanzu ba lokaci na bane lokaci ta ne amma kin ga saboda yadda aka rinka na wallahi na kasa a kan da auren suka ji ƙanwata ce ne sannan muna tafa da maimacin shirin lafiya uwar jiki inda likita zai yi bayani akan cutar zazzabin cizon sauro da ta fi shafar kwakwalwa wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zama a jiya alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da ƙasar turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin siriya wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki domin su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi jami'an diplomasiya a kwamitin sun yi magana da baki ɗaya kan wannan kutse da turkiyyan ta yi wanda suka ce zai ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin ha'ula'i kuma har wasu membobin kwamitin sun yi kira ga turkiyyar kai tsaye da ta kawo ƙarshen wannan farmaki muna kira ga turkiyya da ta kawo ƙarshen wannan matakin soji da ta ɗauka ita kaɗai saboda mun yi imanin cewa ba zai magance matsalolin tsaro da turkiyyan ke fuskanta ba in ji mataimakin jakadan jamus da ke kwamitin jorgen scholz wanda ya yi magana a madadin membobin kwamitin tsaro na nahiyar turai su biyar ciki har da estonia wacce a shekarar 2020 za ta zama memba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya turkiya ta kaddamar da hare-haren sama ne a ranar laraban da ta gabata sannan daga baya sojojinta suka kutsa kai cikin ƙasar ta siriya Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa da ya kai a tsige shi. Tun bayan da shugaba Vladimir Zelensky ya bayyana a jiya Alhamis cewa babu wanda ya tursasa shi a kiran wayar da suka yi a ranar 25 ga watan yuli tare da trump shugaban na amurka ya faɗa manema labarai cewa mun fitar da sahihiyar tattaunawar kuma shugaban ukraine ya tabbatar da hakan ya kamata a ce an yi watsi da wannan batu amma ga dukkan alamu batun bai zo ƙarshe ba a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat inda lamarin har yanzu ke ci gaba da tsumuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An kama wasu abokan hulɗa lauyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani su biyu bisa ga tuhumar da gwamnatin tarayya take musu na ba da gudunmawar dubban daloli ba bisa ƙa'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican. Ciki har da wani kwamiti mai goyon bayan Trump da ake kira park Dama masu binciken kan tsige shugaba Trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar Florida. Ake kuma zargin su da taka rawa wajen makarkashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan Amurka a Ukraine a bara. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun kama Lev harfaffen Ukraine ɗan Amurka. da igor froman haifafan belarus shi ma ɗan amurka a filin jirgin saman dallas da ke nan washington a yammacin ranar laraba yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar manyan masu shiga tsakani daga ɓangaren amurka da china sun yi wani sabon zama a jiya alhamis don sake tattauna batun takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu ganawar da aka yi cikin wani yanayi na rashin tabbas da ba a san abin da zai biyo baya ba jefa bakaken maganganu da bangarorin biyu suka yi ta yi a cikin makon da ya gabata ya kore duk wani tunani na yiwuwar samun maslaha da za ta kawo ƙarshen takaddamar cinikayya ko da yake ajiya alhamis bayan da ya nuna wani yanayi na kokwanto game da sakamakon tattaunawar. shugaba donald trump ya yi wata sanarwa ta bazata a shafinsa na twitter inda ya ce shi da mataimakin prime ministan kasar china luhi za su gana a fadar white house a yau juma'a a karon farko cikin shekaru 38 matan iran a jiya alhamis sun sami damar shiga filin wasa inda aka gansu suna sayan tikiti da kansu don kallon wasan kallon kafa na maza tsakanin kasarsu da cambodia hotuna da masoya wasan kwallon kafa suka yi ta wallafawa a kafafen sada zumunta sun nuna mata suna shiga filin wasan da ake kira a zadi stadium a birnin tehran hukumomi sun tsara wani sashe na musamman na mata wanda aka yi mai shinge. A cikin sassa 36 da fili na wasa na azadi ke da su, hudu ne kawai aka keɓe wa mata bayan kafa jamhuriyar musulunci a shekarar 1979 shugabannin da suka kasance malamai na Iran. sun haramta mata kallon wasan kwallon maza a cikin filayen wasa. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu a Najeriya ga muryar kungiyoyin kwadagon kasar ta yi barazanar shiga yajin aiki na gama gari a mako mai zuwa mutum gwamnatin shugaba buhari ba ta ɗauki matakin biyan mafi karancin albashi na naira dubu talatin ga ma'aikatan ƙasar ba yayin da gwamnatin shugaba buhari ta ware sama da biliyan ɗari biyar a cikin kasafin kuɗin baɗi domin biyan mafi karancin albashin ga ma'aikatan ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan maina kaina ya haɗa mana daga abuja wanda ya fara da kalaman mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta tuc comrade nuhu abayu turo yajin da za mu shiga ranar sha shida ga watan nan yajin gama gari ne da baki ɗaya ma'aikatan najeriya za mu tabbatar insha allahu ba su fito aiki ba filayen jiragen sama insha allahu za mu durƙusa ta wutan lantarki ba za a same ta ba sannan har ba da shugaban ƙasa ba za a samu wutar lantarki ba ruwa ma ba za a samu ba bankuna ba za su yi aiki ba idan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta biya mu albashi mafi kankanta dubu ma'aikacin Najeriya. Mukaddashin babban sakataren kungiyar kwarago ta TUC a Najeriya kenan, Comrade Nuhu Abayo Toro, ke mani karin bayani akan wani gagarumin yajin aiki na har sai illa ma sha Allahu da ma'aikatan Najeriya za su fara ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya dai ta cimma yarjejeniyar biyan mafi kankantar albashin naira dubu talatin wato ƙasa da dalar Amurka ɗari ɗaya ga ma'aikatanta bayan da aka yi ta kai ruwa rana a baya. yayin da a halin yanzu ake fuskantar kikikaka wurin aiwatar da wannan sabon albashi to shin ina wannan matsala take ne har ila yau ga comrade nuhu abayo toro yadda aka samu matsala shine albashin ma'aikata na mataki na bakwai zuwa sama wanda kungiyar kwadugo take bukatan gwamnati ta biya albashi eh, kashi 29 kenan bisa ɗari wa ma'aikaci na mataki bakwai zuwa goma sha hudu sannan kuma ta biya kashi 24 bisa ɗari wa ma'aikata daga mataki na goma sha biyar zuwa sama gwamnati kuma tana faɗin cewa ita za ta biya kashi bakwai wanda suke sama da ƙanana kenan za ta biya kashi goma sha ɗaya bisa ɗari daga mataki na goma sha biyar zuwa goma sha bakwai za ta biya kashi shida da digo biyar a nan ne a mu ta cikira. Tuni dai wannan batu ke ci gaba da jan hankalin masu sharhi irin su Sha'ibu Mungadi. Gwamnatin tarayya ta sani cewa Najeriya tana cikin kasashen duniya wadda ke da ke biyan albashi mafi kankanta a duniya. Ta sani Najeriya tana cikin ƙasashen duniya waɗanda talakawa suna zaune cikin matsananciyar rayuwa. Idan tsora wannan dubu talatin na ƙarancin albashi akan mezani wato ba su kai ma dala ɗari na Amurka ba. waɗannan 'yan siyasa idan har talakawa suke ma aiki to gaskiya za a ce ba su taimaki talaka ba. Su ma kansu jihohin Najeriya na jan kafa wurin biyan wannan sabon albashi in banda jihar Kaduna da rahotanni suka ambato gwamna Nasiru El Rufai na cewar zai biya wannan albashi. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. To yau sha ɗaya ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara don bikin tunawa da 'ya'ya mata. Wanda ake ilmantar da al'umma kan matsalolin da suke damunsu a ƙasashe daban-daban na duniya da kuma bayyana irin nasarorin da suka samu a rayuwa. Ga rahoton da Hadiza Kyari ta haɗa mana. A duk ranar 11 ga watan Oktobar kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar tunawa da 'yan mata da mai da hankali akan buƙatu da magance kalubalen da 'yan mata ke fuskanta sannan ta fito da wasu hanyoyi don ƙara musu ƙwarin gwiwa. Taken na bana shine tsarin da ba shi a rubuce sannan ba iya dakatar da shi. Fatima Musa matashiya ce da ke zaune a Abuja. Kin kamar lokacin da muke tashi ina da 'yan uwa maza. akwai ɗan bambanci da ake ɗan na heran da da irin na za a iya cewa a kai na mace ne bai kamata ka yi wannan ba ai namiji ne kamata a aka sani da yanzu irin wannan abubuwa misali kamar a ce in aka ce yanzu namiji zai a shekara goma sha takwas za a iya ce mishi ya bar gida ko ya ci na kan shi ya bar gida amma na mace da ta ce za ta bar gida ko wani abu ba to irin wani lokaci kana bukatar freedom din nan ba za ka samu ba saboda ana ganin kai na mace ne akwai abubuwan da ya kamata a ce eh an hana ka yi ko kuma ya kamata ka yi ka isa suka yi shi ba. Eh amma kuma to kin san ai yawancin mata za ki ga a gida mm. ai a dinga tilasa maka a yaushe za ki fito da miji. Kin ga kamar lokacin da nake shekara goma sha shida akwai wanda ya zo ya ce na suna da aure kuma ce mishi ka yi haƙuri ba zan iya auren ka yanzu ba sai na samu ka bari in ɗan fara ko diploma ko wani abu in fara je makaranta saboda na tabbatar cewa ko da mun auren tun da na riga na fara makaranta zai bani in ci gaba. To hakan da na faɗa sai ya tafi har gobe ban ƙara ganin shi ba. To kin ga sai da da cewa to inda a ce na yarda na auren ne tun da abu zan kara samun damar ci gaba da karatu ba da mm. kawai zan zama matan gida ne kawai bayan wannan kuma da na lura cewa wannan matsalar da na tun da wannan alfa ɗin da domin yaron ya kawo mutu sai zama kamar lokacin da kika samu wuta idan in kawo miji ko in kawo miji in kawo miji shekara goma sha shida sai na to tun a lokacin sai na fara neman taimako ko in ga ma manya wanda suka san iyaye na manya dai wanda za su iya mutu magana su ganar da su cewa kai lokacin nan bai kamata a takura mun ba aure lokaci ne kowa jiran lokacin shi ki bai kamata a takura mana a sa na frustration din a mun kai lokaci a fito da miji mm. akwai ƙanwata da ta riga ni aure yanzu ba lokaci na bane lokacin ta ne mm. to amma kin ga saboda yadda aka rinka damuna wallahi na kasa a kan da auren suka ji ta ce ne haka kuma ita ma Salma da ke Kumasi a Ghana ta bayyana mana irin tata fahimtar. nisan da zan ce matsaloli na dai da sauki saboda kin ga yau in ka taso kana kusa da iyayenka suna nan wani abu na nan ma suna tare maka ta sani na wakan da zan ce da sauki. To baki fuskanci wasu kalubale ba misali ko da kike tasowa a ce a'a Salma ya baki fito da miji ba ko kuma harkan ko batun makaranta. Matsaloli dai kamar kana kika fari dan fito da mijin aure dai na samu wannan lokacin ina kusa da kakana ita ta ishe ni fito da mijin aure ni kuma a lokacin sai ban shirya ba kin wannan ma ya zama min matsala a gaida Hadiza Kyari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan somin taɓin. kafofin watsa labarai a najeriya a satin da ya gabata nan sun hiddo da rahotanni daban-daban dangane da damuwar da ake hango akwai tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da kuma uwar gidansa wadda ta fice daga kasar yanzu watanni sama da biyu kenan bata dawo kasar ba kuma ba a bada dalilin da ya sanya hajiya aisha muhammadu buhari ba ta najeriya tare da mai gidanta ba kamar yadda aka saba sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da war kamar haka. Barkamu da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara to a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba duk sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai yadda waccan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shi ne suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana ɗaya kwana biyu na malaria nan wanda ba a ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta su wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa eh wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yi wa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa to likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai tabi bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kaɗan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya dubawa saboda haka ita zazzabin ah, cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. a Yawanci sun ta fi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari a kan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wannan dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan eh, zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama eh, wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide ah, akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din. To likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu? Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin ba ne a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne shin irin wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda ba shi da ita yakan yada ta kamar yadda ita wancan zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar a'a kwayar cutar sauran ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatar ta asara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma samu har su suna cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu zai zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka akan samu matsala da me zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da ƙyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani ne a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma har yanzu al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba eh ana iya samu akan samu waɗannan waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba. To likita yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala? To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi. Chemist ba zai ba wani duk kame-kame ba zai ba. Asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi kuma waɗanda suke jinyar an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata. kamata a bi wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato kar ta kwana inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu to likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya to gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan ƙasar ita wannan kwaya cuta ta plasmodium falciparum ita tafi yawa kuma ita tafi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala. To likita wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? Shawara ta farko ita ce da da kullum muke bayarwa. Kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake yi. haihuwa ya kyankyasa kuma ya shigo cikin jama'a ya ciciji jama'a ya yada wannan cuta idan aka yi kokarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa za a samu sauki matuka idan aka yi amfani da irin wuya nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma za a samu saukin wannan matsala sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. ta masha Allahu masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka ala latinas anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla gaida Hawa Umar da maimacin lafiya uwar jiki kafin mi sallama ga Zahara ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zama a jiya alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da ƙasar turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin siriya wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki don su kare mutanensu. su daga abin da suka kira kisan kiyashi. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa ya kai ga a tsige shi. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Bahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Smith. ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan Washington DC nake cewa sai mun haɗu a mu na hanzi. uwa a